tsakani da Allah a yanzu mutum yana da miliyan takwas in dai ba farali zai sauke ba saboda bai taba zuwa ba in dai ya taba zuwa naira miliyan takwas ɗan kasa ya karba talaka abinci Allah kaɗai ya san mutanen da zaka yi wa damuwa kai da miliyan takwas in ka so za ka iya saya gida talakawa biyar gida na ga ɗaya daga cikin malaman Najeriya Alhaji Kabiru Gombe ya yi kira a Shek Kabiru Haruna Gombe ya yi kira ga shi Alhaji Bola Ahmad Tinubu da sauran mahukunta wanda suka shafi haji su ji tsoron Allah su sauƙaƙa wa al'umma musamman shugabannin da suka wuce har su Buhari har su Jonathan duk da ba musulmi bane Jonathan amma ya tallafa Jonathan bai cire tallafin haji ba kuma har ma ragewa mutane yake yana zama nashi kuɗin a cewar sa Buhari ma haka an rage da yana kira ga Tinubu shi ma da gwamnoni su rage raɗaɗi ga alhazai a rage wannan kuɗin yayyawa su samu su tallafi duk da wannan kira ne na alkhairi kuma mu muna jin ciwo a ce hajji ya kai wannan tsadar ta mutane da sun soki shi kansa shekaru ya nuna bambe ce ba wannan kiran ya kamata a yi ba kamata ya yi kira da a sassauta mutane tsadar abinci eh mana kuɗin da tunubu zai je zuba a asusun alhazai don ya sauƙaƙe musu wanda ya da miliyan biyar zai tafi ya ba abin tosai ba ne wannan kuɗin ya zo ya zuba a sai shinkafa a raba talakawa yau ana cikin yunwa su ma masu tafiya hajji wanda ya riga ya je da sai a irin wannan addu'a da annabi ibrahim ya Allah ya karba ba wani mumini domin ta yi dama waj'al af'idatan sai ce minan nasi zukatan wasu daga cikin mutane kenan domin din tabi'idiyya ce amma munafikai da kafirai ba sa so su je amma duk mumini zai je yana san zuwa maka yana son zuwa madina ko baya ginkashin kashin ko nawa ya kashe zai ga ya ci riba saboda wannan addu'a da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yi to nan gurin zan so in yi magana game da musibar da aka fada a najeriya game da aikin hajji kowa daga ya san halin da ake ciki gwamnatin tarayya ta yi ƙarin kuɗin hajji da sama da naira kusan miliyan ɗaya da rabi da wani abin haka ƙara wanda lokacin da shugaba buhari tsohon shugaban ƙasar najeriya ya zo ko miliyan ɗaya hajji bai kai ba yanzu ba maganar wato miliyan ɗaya da rabi ne kuɗin hajji ba a ƙari ne aka yi iya ƙari ne aka samu abin bakin ciki abin takaici abin haushi abin mai ta kuka a matsayin na musulmai wai hajji yanzu in zaka biya hajji da ana cewa miliyan hudu mu miliyan hudu da rabi aka ce biyar to yanzu maganar da ake hajji ya koma miliyan takwas da wani abu duk wanda yake so ya je sai ya bada wannan kuɗin a mulkin Alhaji Bola ahmad Tinubu wannan gwamnati da aka ce gwamnatin muslim muslim wato gwamnatin musulunci ce wacce tun a baya dama mu mun gaya mutane yaudara ce a zo a ce za a yi wata gwamnati sunan gwamnatin shugaba musulmi mataimaki musulmi a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya da aka zo za a yi ɗin sai aka yi amfani da wasu malamai waɗanda aka san suna da faɗa a ji suka rika neman kafirta wanda bai da wannan tsari ba an yi wannan tsarin a lokacin yaƙin neman zaɓe a daidai lokacin da jam'iyyun da suke adawa da su jam'iyyar nnpp akwai dr Rabi musa kwankwaso arne ne ba ba ne musulmi ne to amma sai suka rika cewa a zo a yi musulun musulun a pdp akwai alhaji cikin abubakar arne ne musulmi ne to amma sai suka rika cewa a yi musulun musulun a da ana da mutane a ce wai a siyasa duk da yake manufa ce wannan mai kyau a zaɓi musulmi kada a zaɓi wanda ba musulmi ba akwai wanda suna yi da manufa mai kyau amma dai akwai yaudarar 'yan siyasa a ciki yanzu babu damar a faɗi wannan an yi wannan lokacin janatar. da wannan aka yi da mutane lokacin Buhari aka ce da 'yan Najeriya ku yi musulmi kada ku yi kafiri aka ce jam'iyyar kafirci da musulunci ce PDP ta su janatar ta kafirci ce NNP APC ko ta ta su Buhari ita ce ta musulunci aka dinga jan aya abin bakin ciki malam, malamai suka dinga janyo aya wanda wannan kuskuren mu ma mun yi shi wala mu ba mun na jin ayar Allah zai yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin na nafta masu rika kafirin majibantan lamari su mai da su shugabannin su ko masoyan su kyalan mu'minai la tattakhiduna hudu da dan da muka dinga aka rudare mu da wannan tunanin abinda ba mu gane ba ko ba a gane ba tun a wancan lokacin mulki ne ba na musulunci ba a mulkin musulunci ma ai ba zaɓe za a fito wasu takara za a fito musulmi da arne ba ma magana arne fito takara in shugabancin musulunci ko kansila ba zai ba ma shugabanci na demokuraɗiyya wanda wannan shugabanci na demokuraɗiyya in ka so kana iya karansa da suna ba ma tsari ba ma guje ba tsari ne na mulki irin na addini ba wanda ba za ka iya ma cewa mulki ne na kiristanci ba ba ma tsari ne da aka gina shi akan interfaith da kuma maslahohi na 'yan ƙasa wanda shi kansa intafetin yana ɗaya daga wata wata ajanda ce daga cin ajandoji na ciyar da Najeriya gaba don ta zauna lafiya aka ce to a constitution musulmi kirista ba yahude ba maguje duka waɗannan addinan mabambanta ko waɗannan Najeriya ne yana da yanci ya yi addininsa a iya samun musulmi ya zama shugaban ƙasa a iya samun kirista ya zama shugaban ƙasa ba hude zai iya zama akwai shi a Najeriya ba ma gode zai iya zama Amma ma wuta kake bauta Najeriya kawai ƙasa ce ta mutanen Najeriya ba ƙasa ce ta wani addini ba wannan wani yunkuri ne aka yi a constitutionally ana so a wato ko kawo me ake cewa cimma yarjejeniya me ake cewa a zama tsintsiya maɗaurin ke ɗaya an gane ko dan a samu haɗin kai a samu unity tsakanin musulmi da kirista da bai hude kowa ji an masa adalci saboda ah, shi constitution a kowace ƙasa dama ana gina shi ne domin maslahar al'umma ba don maslahar wani addini ba wannan shine tsarin da bature ya kawo tare da cewa in muka duba constitution din Najeriya za mu ga cewa akwai abubuwa da suka shafi kiristanci da yawa a ciki akwai abubuwan da kuma sun zo daidai da na musulunci din har yanzu fa a constitution in ka kashe hukuncin ka kisa ne haka yake a constitution din Najeriya duk wanda ya kisa za a kashe shi kamar yadda ya kashe rai da haka Najeriya har yanzu tsarin constitution a yadda aka gina shi akwai abubuwa masu kyau a ciki amma 'yan siyasa suna lalata abubuwa suna shigo da abubuwan da ainihin wato ko ba sa cikin tsari su canza can a ce an yi kuskure ma kaga abubuwa kala kala abin da nake so in kai gare shi shine wannan constitution din ba tsari ne na addinin musulunci ba ba kuma tsari ne na kiristanci ba a'a tsari ne ba ma guje zallar ba ma guje ba shi da addini kawai maslahar 'yan ƙasa yake duba da haka babu maganar ka ce da a zaɓi musulmi wanda a zaɓi kafiri ko a da zaɓi kafiri babu wannan a tsarin Najeriya asali ma idan musulmi ya fito yana cewa a zaɓi musulmi wanda kada a zaɓi arne a zaɓi wanda a zaɓi musulmi to wannan yana cikin islamization an gane ko extremism wato tsatsauran ra'ayin addini ko tsatsauran ra'ayin da kawo wanda in ma kirista shi ma ya fito ya shi ma extremism kirista shi ma ce kada ku zaɓi musulmi ku zaɓi ne ku zaɓi kirista abinda constitution yake so a kamar da ɗan ƙasa na gari nagartacce mai gaskiya da amana a kowane addini yake wallahi kun wannan tsarin tare da ba tsari ne na musulunci ba domin in tsarin musulunci za a ɗauka dole musulmi ne zai yi to amma inda za a tafi akan hakikan wannan constitution din a yanda aka gina ba san kai to za a zauna lafiya a Najeriya in dai aka ce gaskiyar shugaba za a duba wato da amanarsa ba ta da duba da bai ma addininsa ba ko fega ne ko ba majuse ne in dai ya zo zai mana mulki abinda muke bukata na asibitoci ya samu mana abinda muke bukata na makarantu ya samu mana kotuna da alƙalai adilai tunda an ba musulmi dama ya je musuluncin sa daidai da addinin sa kirista an ba shi dama ya je daidai da addinin sa tunda idan aka take haƙƙin musulmi wannan shugaba zai ta da jijiyar wuya sai ya karɓo mai haƙƙin sa hakan an take na kirista to wallahi za a ga sauki wanda turai akan wannan suke kaje america haka suke ingila haka suke faransa kwanan nan mun ga abin da ya faru a faransa yan sanda suka kashe yaro musulmi saurayi bai fi shekara sha bakwai ko sha ba saurayi ne sun tsaye da shi bai tsaya ba suka harbe shi ya mutu kun ga uwar zanga-zangar da aka yi a faransa aka yi ta kone-kone ko aka kone kadarorin gwamnati kuma mafi yawan 'yan zanga-zangar ba musulmai ba ne sau dama tsarin kasarsu kawai tsari ne na me wato haƙƙin ɗan adam kyautu wannan humanity da ake faɗi inda a ce za a gina dukkan constitution na najeriya a kansa na kowace ƙasa aka kuma a yi shi da haƙƙin sa to za a zama lafiya to sai dai matsalar munafici ne ke shigowa shi yake shigowa idan kirista ya zama shugaban ƙasa musulmi muka haɗu muka bara masa baya da musulmanmu da kiristocinmu da babu zamu to munaficcin da yake shigowa sai ya janyo ƴan uwansa kiristoci ya zuba a gwamnati ya kyale musulmai ya kyale sauran addinan in ba ta sa'a ba sai wani abu na san kai tun daga ɗaukar aiki da mukamai kaga kawai su ake zuba ba a zuba nan to anan ne musulmai suke faɗin suke da yanci na cewa gwanda a zaɓi musulmi saboda sai saboda a musu adalci ba kuma sau da yawa musulmi zai maka adalci kirista ba zai ma adalci ba da kirista zai musulmi zai zama shugaba wala a mulkin shugaba kirista musulmi ba zai bari a tauye haƙƙin kirista ba zai iya bakin ƙwarya ba shi haƙƙinsa amma su idan sun suke mulki galibi suna bari ana tauye mana haƙƙi to don haka wannan ne ya kai wasu cikin malamai suke cewa ainihin wato a zaɓi musulmi kada a zaɓi to amma kuma 'yan siyasa sai suka gani mace kyawun niyyar musulmai ana fahimta ko sai suka ganimanci kyawun niyyar musulmai sai suke amfani da wannan damar wajen zigawa a zaɓe su an tsaye da jonathan misali ko wani kirista kamar wancan ya shi ba osin banjo misali a wata jam'iyya na kuma an tsaye da musulmi su 'yan siyasa ba manufarsu addini ba za su taba malamai kuɗi wanda a zaɓi musulmi amma su target ɗinsu ba musulmi ba ne da za su ci mulki sai sun gaba wata kila kyautata kirista sama da musulmi to ana nan ana nan tafiya ta yi ta zo aka zo aka ce ai musulun musulun sun samu rashin sa'a wato pdp ba su tsaye da kirista da a ce apc yadda suka tsayar da tinubu da kashim shatima sun samu sa'a a pdp kirista aka tsaida shi kenan da waccan ajanda din za a fake waccan farfaganda din za a fito a yi ta yaudarar mutane cewa ku zaɓi musulmi ku yi naku ku yi naku kaga musulmin arewa an yaudare shi da ko da an yaudare shi su kuma yarbawa a yaudare su da ku yi dan kabilar ku shikenan an gama sun ci mulki suka ce sai abin da mun gani to sai suka samu rashin sa'a a PDP an tsaye da Atiku musulmi ne yan NPP sun tsaye da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso musulmi ne to za a yaƙe su sun rasa fikirar da za su iya ga waɗannan mutane sama da fikira musamman dan kudu suka tsaida sama da fikirar su ci a shugaba mataimaki mataimakin a shugaba musulmi mataimakin musulmi sun san sun ce da a zaɓi musulmi kada a zaɓi arni a zaɓi musulmi babu nan a ciki in ka ce wancan fita obida ba ta tasa ake ba manyan dai da suka zahara suka shahara waɗannan me ake ce musu ma eh wato atiku da waye ma ɗin kwankwaso waye ɗaya ma arewa akwai wancan mejo hamza al-mustafa dukansu cewa ake nagartattu ne ba wanda ba ma kyautata masa zato Mejo Hamza Al-Mustafa tsohon shugaban wannan mutum dogarin shugaban kasa ne wanda yake da kwarewa kuma inda kasa ta tabarbare akan matsalar tsaro ana ganin in ya zama shugaba zai iya gyara matsalar tsaro musamman an san shi da kishi da daidai da maganin da yake duk da ke Buhari ya irin su mun gani Alhaji Atiku Abubakar mataimakin tsohon shugaban ƙasar Najeriya ne muna da tarihi mai kyau na ayyukan alkhairi a jihohi daban-daban samar da makarantu asibiti abin nan a makarantu na gwamnati da na a akwai makarantu na sakandare da na firamare har jami'a samar da masallatai kishin talaka an san shi da wannan Dr. Rabi Musa Kwankwaso an san shi da tsantsan kishin talaka dan arewa shi ne wanda aka san in an danne haƙƙin dan arewa yake zuwa haƙo da ya kwato masa yana son talakawa musamman matasa yana zaɓo su yana tura su kasashen waje su je su yi karatu ana jinjina masu akan wannan me yasa Hamza Al-Mustafa shi ma dai gashi to ba su da yadda za su iya ga waɗancan zarata mutane daga arewacin Najeriya sai aka ƙirƙiro wannan sabuwar propaganda shugaba musulmi mataimaki musulmi tun a lokacin muka ce wannan yaudara ce kuma wata shimfiɗa ce ta nan gaba a yi christian christian ticket saboda in ku a yau kun ce a yi musulun musulun to ko gobe in kiristoci suka tsaye da kirista musul dan kudu eh kirista dan arewa ba wanda ya isa ce dan me to kuma san kan can da ake nuna mana ƙungiyar kan za ta samu gata sosai yanzu mata samu domin tun a wancan lokacin da ake kamfani mun ji abin da ita remi tinubu matar mai girma shugaban ƙasa ta faɗi shi da kansa ya kwantar da hankalinsu shi kansa mai girma mataimakin shugaban ƙasa alhaji kashim shatima ya kwantar musu da hankali kada a zaci in su zo musulunci za su kawo ba musulunci za su kawo da kanta take cewa wannan musulun musulun ticket din shimfiɗa ne zuwa ga christian christian ticket ta kwantar da hankalin kiristoci to wallahi ah, da suka ci gwamnati ya zuba waɗanda suke shan roman wannan gwamnati irin kiristoci wanda wannan cire tallafin hajji da buhari ya yi musu shimfiɗa bane da ya musu daɗi na ga ɗaya daga cikin malaman najeriya alhaji kabiru gombe ya yi kira a shek kabiru haruna gombe ya yi kira ga shi alhaji bola ahmad tinubu da sauran mahukunta wanda suka shafa haji su ji tsoron Allah su sauƙaƙa wa al'umma musamman shugabannin da suka wuce har su Buhari har su Jonathan duk da ba musulmi bane Jonathan amma ya tallafa Jonathan bai cire tallafin hajji ba kuma har ma ragewa mutane yake yana zama nashi kuɗin a cewarsa Buhari ma haka an rage da haka yana kira ga Tinubu shi ma da gwamnoni su rage raɗaɗi ga alhazai An rage wannan kuɗin yayyawa su samu su tallafi duk da wannan kira ne na alkhairi kuma mu muna jin ciwo a ce hajji ya kai wannan tsadar da mutane da sun soke shi kansa shekaru ya nuna gombe ce ba wannan kiran ya kamata a yi ba kamata ya yi kira da a sassauta mutane tsadar abinci eh bana. kuɗin da tunubu zai je zuba a asusun alhazai don ya sauƙaƙe musu wanda ya haɗa miliyan biyar zai tafi hajji ba abin tausayi ba ne wannan kuɗin ya zo ya zuba a sai shinkafa a raba talakawa yau ana cikin yunwa su ma masu tafiya hajji wanda ya riga ya je da sai a irin wannan shekarar sai a yi haƙuri tunda an san da ciwo haƙurin ga yanda Allah ya ba mu labari yadda guri yake da shiga rai yanzu dai ana maganar hajji ya wuce miliyan ya kawo miliyan takwas da rabi nake ji ya dai haura miliyan takwas wanda wannan kaɗan ne daga cikin hassadar da dama kiristoci suka jima suna mana tallafin aikin hajji kuma an cire tare da su suna samun tallafi mai tsoka wajen zuwa jerusalem Baka, idan ya inganta maganar manzon Allah sallallahu alaihi ku yi hajji tun kan hana ku ba shakka wanda ya ya gode Allah wanda ya je tun ana biyan dubu ɗari bakwai ɗari biyu ɗari uku ko ɗari hudu ɗari biyar ɗari bakwai ya gore tsakani da Allah a yanzu mutum yana da miliyan takwas in dai ba farali zai sauke ba saboda bai taba zuwa ba in dai ya taba zuwa naira miliyan takwas ɗin kasa ya karba talaka abinci Allah kaɗai ya san mutanen da za ka yi wa damuwa kai da miliyan takwas in ka so, za ka iya siya gida talakawa biyar gida da miliyan takwas domin har yanzu akwai gidan talaka musamman a ƙauyuka gida mai ɗaki biyu wanda bai fi 1.5 ba za ka isa talakawa biyar gida da wannan kuɗin in ka ce mai kyau kake so miliyan takwas za ka iya siya talakawa gida biyu miliyan hudu to kaga kenan akwai ayyukan alkhairi da yawa wanda mutum zai iya da kuɗinsa ba sai hajji ba a yi haƙuri duba da yanayin da al'umma take ciki yanzu kuma ga tsada kuma ga tsadar rayuwa shi hajjin ya yi tsada rayuwa kuma ta yi tsada da haka muna kira ga gwamnatin tarayya ta ji tsoron Allah ta duba wannan aiki mai girma wanda Allah yake so ta dawo da tallafin aikin hajji a sauƙaƙawa al'umma har talaka ba ya samu je amma yanzu kan ba magana zuwa hajji ga talaka dan yanzu in ka biya wa talaka kujera aikin hajji ka mai mugunta ka je ka biya masa kujera in ba jirgi ne haka da ake samu na na kyauta ba wanda za a ce an baka ruwa da kan ci kaza wani kai ma wuka za in dai ba irin wannan ba da bada mutum in dai kuɗin za ka biya wallahi ka zalunci talaka ka ɗauki naira miliyan takwas ka biya masa hajji yana fama wataƙila kuɗin guzuri ma ba ta zuba wa iyali babu sai abin da ka bashi a ciki zai iya ba su yanzu yadda ana alhaji yana yaƙe alhaji sai kayan haƙora da tashi kafiyar kwawa eh mana ba abin da zai iya kawo ba ba kuɗi eh mana daga shi sai labiya talaucin sa ya karu musamman ya ji ya ima a can ka sa mai bakin ciki da yana kwancan garin sa kwanci ka ta mai da hankali ya gazo abin da ba zai iya juriya ba ya zai tafi farki gashi na hanyar maka zai tafi madina ta zurga mafarki eh mana yana farkawa kawai ya zaci a maka ke sai ganshi akan gadansa ba wani gidan kara yake ga kara yake wani shi sai ji ba daɗi don haka masu shi a ji tsoron Allah a sauƙaƙa wa al'umma gwamnati ta ji tsoron Allah ta sauƙaƙe wa al'umma rashin wato wannan wannan tsanani da aka ake ciki da kuma sauƙaƙe wa mutane farashin aikin haji wa idza ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan Allah ya ce wa amnan kuma guri mai aminci me yasa aka kira Makka da guri mai aminci shin Makka ake nufi ko haramin Makka ake nufi ko ɗakin domin Allah ta ce wa idza ja'alna al-baita muka sanya wannan ɗakin me ake nufi da ɗaki Kawa.